Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar 30 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Aisha Sule ce tare da Salfilu Hashim Gumal da sauran abokan aikinmu muka sake dawowa daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zanga-zanga da aka yi a jihar Minnesota a nan Amurka don nema wani bakar fata 'yancinsa sanadiyar kashe shi da ɗan sanda farar fata ya yi ya rikide. To akwai dalili da yasa haka. Ah, idan mutum yana nazarin rayuwar ɗan adam wannan bai kamata ya bashi mamaki ba. domin abin da babban abin da ya kawo wannan tarzoman da zanga-zanga da ake shine rashin adalci sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gubarau da ke Katsina. Daga bisani za mu rufe da labarin wasanni daga nan Washington, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙungiyar tarayyar Turai na kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya sake tunani kan hukuncin da ya yanke na dakatar da tallafin da ake baiwa hukumar lafiya ta duniya. A daidai lokacin da ake fama da annobar corona coronavirus wadda ke kara yaduwa a India da sauran wasu wurare. Trump da ya sanar da hukuncin da ya yanke ranar Juma'a yana zargin WHO da gaza wajen tunkarar wannan annoba ta duniya da kuma zama 'yar koren China shugaban kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen da ministan harkokin wajen kungiyar joseph borrell sun aika da wata sanarwar haɗin gwiwa yau asabar da ke cewa who tana buƙatar ci gaba da jagorantar tunkarar annoba wadda ake da ita yanzu ko kuma wasu masu zuwa hukuncin trump dai na zuwa ne bayan da tana ta alkawarin wa who da dala biliyan biyu cikin shekaru biyu domin taimakawa wajen kawo ƙarshen annobar covid-19 wadda ke ci gaba da yaduwa a india gwamnan jihar minnesota ta amurka yau asabar ya yi kira ga dakarun tsaron ƙasa su tunkari abin da aka kira wasu gungun masu tayar da hankali da suka shiga cikin masu zanga-zanga waɗanda ke lalata ko sace kayan jama'a a tashin hankalin da ke faruwa a biranen minneapolis da st paul kwana na hudu kenan da tashin hankalin da ya barke a minneapolis da st paul a zanga-zangar mutuwar george floyd bakar fatar amurka da ya mutu a hannun wani farar fata ɗan sanda Shi dai ɗan sannan ya danna gwiwar kafarsa a wuyan Floyd a daidai lokacin da shi Floyd ɗin ke kwance a ƙasa yana faɗin bana iya numfashi. Hoton bidiyon abin da ya faru ya karaɗe duniya ya kuma haifar da tashin hankali. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake yi da covid-19 wanda kwayar cutar corona coronavirus ke haddasawa shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus da shugaban costa rica carlos alvarado wanda ya kawo wannan shawarar tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shirin daga birnin geneva tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira covid-19 technology access pool wato ctap wato ma'ana fasahohin da suka jibanci yaƙi da cutar covid-19 ctap a takaice zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa ta fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaƙi da wannan annobar ya yi kira ga kamfanoni da gwamnatoci da suka kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmuwar fasahohin kirkiro magungunan ga ma'adanar bayanan wadda kuma za ta miƙa ga sauran kamfanonin don su kirkiro ƙarin magunguna. Kasar Rasha na daɗa wargaza kasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka, Afirkam a takaici. Kasar ta Rasha tana amfani da irin wannan dabara ta yi amfani da ita a Crimea da Ukraine da kuma kasar Syria. A cewar mataimakin daraktan sashin bayanan sirrin rundunar Afirkam. a baya rasha ta nuna karar cewa a shirye take ta yi irin wannan aiki kuma ga dukkan alamu ta fara yin hakan brigadier general gregory hanfield ya ce sojojin rasha sun kai jiragen yaƙi samfarin jet mig 29 akalla goma sha hudu da kuma jirgi mai ruwan mai samfarin su 24 cikin ƙasar libya ta wajen rabewa da iran da syria don su mara baya ga sojojin hayar da ke aiki wa rasha wajen taya dakarun da ke yaƙi da gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a gaida hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To bari mu je ga rahotonmu. Yayin da wani ɗan sanda farar fata Derek Chauvin ya yi sanadiyar kashe wani bakar fata George Floyd a jihar Minnesota da ke nan Amurka wanda ya haddasa tashe-tashen hankula don kwatowa wanda aka kashe hakkinsa ya rikide. Na tuntuɓi wani mazaunin garin da abin ya faru, Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel St. Paul kuma ɗan asalin jihar Bauchi. na fara da tambayarsa a wani hali ake ciki yanzu a jihar minnesota ga abin da yake cewa lallai ne abin da yake faruwa a jihar minnesota abu ne wanda ya soma saboda kan sanda ya kashe wani baki mutum wanda ana zaton cewa dan sandan ya kamata da zai iya tsare shi wannan bakin mutum ba tare da lallai ya wulakanta shi haka ya sa gwiwansa kan wuyarsa har mutumin ya zo ya mutu ba to amma da zaran wani abin ya faru yanzu abin ya kai mutane sun so tarzoma ya ta da wani tarzoma wanda ah, da zanga-zanga wanda ya kai wani level wanda mutane da su ce kurin wani abin ya fi karfin ma zancen kashe wannan mutum da aka yi to akwai dalili da ya sa haka ah, idan mutum yana nazarin rayuwar dan adam wannan bai kamata ya bashi mamaki ba domin abin da babban abin da ya kawo wannan tarzoman da zanga-zanga da ake ne rashin adalci rashin adalcin kuma a nan kasan a amerika ba wai saboda kurin abin da ake yan fata ba ne amma akwai wasu rashin adalci da yawa da yake faruwa a nan kasan wanda mutane a wasu bangararen duniya ba za su sani sosai ba misali akwai rashin aikin yi mutane da yawa a nan kasan suna neman aikin yi ba su da aikin yi kuma dalilan da yasa ba su da aikin yi din wata rana ka samu kamfanonin da suke da zarafi su ba da aikin wannan mutane suna kaiwan aikin kasashen waje kasashe masu tasowa inda ba za su biya haraji da yawa ba kuma gwamnatin can kasan ba za su ce musu kyautata ma ma'aikata sosai ba saboda haka mutane sai suna daukan kamfanoni sai suna daukan ayyuka kamfanoni suna kai wacin to su mutanen america na za su samu aiki su suna nan amma kuma ba aikin da za su yi wasu ayyukan kuma za ka samu akwai wasu abubuwa da ake kawowa kamar na'urori wanda suna aikin da da mutane suke yi saboda haka akwai aikin amma kuma ba mutane suke yi wasu na'urori ne yanzu ake amfani da su domin su yi aikin to duk wannan yana kawo damuwa yana sa mutane su zama da bakin ciki da damuwa da menene ma'anar rayuwarsu. To Profesa idan mutum ya kalla a talabijin zai ga cewa ai ba bakake kaɗai ba ne suka yi zanga-zangan nan akwai farar fata a ciki. To kana ganin duk waɗannan matsalolin da ka lissafa sun shafi su ma fararen? Lallai wannan maganan da kika faɗa babban magana ne turawa sun fi yawa amma duk wanda yake nazarin rayuwar dan adam ya san cewa ko da yake baƙaƙen fata akwai rashin adalci da suke fama da shi a ƙasar nan amma akwai dalilin da ya sa cewa bakin cikin turawa ya fi na baƙaƙen fata kuma ga dalili tushen amerika lokacin da aka kafa wannan ƙasar bature ya ɗauki kansa shine cikakken dan adam shi bakin mutum ko kuma wani mutum wanda ba bakin mutum ba kamar mutanen da dama suke nan yan asali duk an dauke su dai kamar mutane ne wasu su ana ganin su ma kamar ba cikakkun mutane ba ne to yanzu profesa za a ce ƙura ta lafa ne kuma ina shi dare keke eh, wanda ya haddasa wannan fitina wanda ya kashe bakar fata yanzu dai an tsare shi wannan dan sanda bature wanda ya kawo wannan hargitsin saboda kashe wannan bakin mutumin da ya yi To, Professor Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel St. Paul da ke Minnesota a nan Amurka. Za mu muku sauran tattaunawa namu a cikin wasu shirye-shiryen namu. man sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gubarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayar ka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce. Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai ba mu san yaushe ta fara ba amma mun san cewa lokacin a cikin karni na ɗaya zuwa karni na tara an samu bayani bayani muhimmin bayani bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin abin wanda ake kira safawa dynasty su safawa dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga kanam ne to amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki to wannan wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙan ƙananan bayani game da su amma mun san a takaitaccen bayani da zamu iya ba ba saboda haka mu a yanzu zamu ce kanan bono da muka sani ta fara a kanan a ƙarƙashin safawa dynasty a karni na tara to daga karni na tara zuwa karni na goma sha uku zuwa sha hudu sai suka samu bala'in a guban mulki wanda suka dinga faɗace faɗaye tsakanin su masu mulki to sai dole su mai in za su masu sarautan kenan kamar sarakan su aka ce a cikin girgam nasu dace tagaddan tarihin su dole dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can kanan din to daman suna da halaka da nan borno in ka ji kanan to ana nufin ƙasa wanda take a gaba na teku na abuna na lake chad ita chadi kenan wanda take gaban chadi a kaman gaban chadi na gaban chadi na gabar shine kanan da wani ya nake da wannan wannan kanan in wato an yi an yi an yi bayanai daban-daban shi ana ce kanam din nan kaman shi a harshen mutanen kanam din ne kaman a ce kaman su zagawa kamar su sau a ba sau ba da zagawa su tubu su kayi da su ne akwai su wanda suka yi to kamar a yaren su ne kanan in kamar wato ya dangata da wannan kasan chali wanda yake arewa kenan ko gabar ne gabar sa'an nan borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke na yanzu na borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daulan ita safawan ta rabu da matsaye matsaye a kanam din shine suka bar kanam sai suka tafi borno to a nan borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda har aka kafa birnin gazargamu aka bunkasa suka sake kwato kanam din suka bunkasa suka zama na daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na tara suna nan har karni na goma sha na goma sha tara eh, tambayar sa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fa dole bunne kamar da ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da eh, tsakanin shekara wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan safawa su karɓar mulki suka yi wayancan ban mu da tarihi abin da yasa na safawa muka sani muna ce karni na tara don a lokacin kuma musulunci ya shigo nan su su safawa sai suka zo suka safawa sai suka zo suka ɗauki musulunci kuma musulunci sai ba su jagora ne da za su kafa daular su to sai daular ya tafi da mulkin musulunci musulunci sai ya zama shine ginshikin wato abun da suke bi na daular su to wannan daular shine bunƙasa a karni na tara to har karni na goma sha tara nan da suke mulki a can kanin da borno shine yanzu ake ce kanin borno to kanin borno da ake ce har wa yau daular borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da ya zo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan safawa din shi ma yanzu ai borno ne su ne suka ci gaba da mulkin har shehun borno ne yanzu to ai kaman daga wannan daga wannan ke cikin ya fito saboda haka za mu ce daular har wa yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kasa fassara kasashe mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a turawa suka saka mana kuma ake yanzu sabbin sana uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wadanda daular borno ta yaki a ai duk wani daula da ga ta tashi a duniya ta ci wasu dauloli ko ta yaƙi wasu dauloli kaman ita kanin wani lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama dauloli da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai dauloli bunƙasu ba a'a akwai al'umma al'umma daban-daban da suka yi yanzu a kanan din ai al'umma da suke nan na kanan din da yawa yadda suke yanzu yadda ka sani a chad da niger da ina kamar su tubu kamar su gamargu su mai duk da ai suna karkashin daular borno ne kuma sai da ta yake su ta saka su kasanta kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan borno din sai da suka yaki sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na chadi su ne mutanen sau din ka hada su margi za ka hada su bolawa za ka hada su waye da su ne a nan su ne sau din aka ce don chadic language ake ce musu so ana ana ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganansu so masu masu ilimin harsuna suka suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen chad shine ake ce musu chadi to wayannan din al'umma ne suka haru ana saka su kaman su bade kaman su gizim kaman su kare kare kaman su bolawa kaman su burababuru su a duk wayannan ana ana har an gas ana ce musu chadik ne kuma kaga tarihin wayannan mutane yawancin su suna ce ai su da suna bakin chadi to ana ce da zuwan kanuri in suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita kanan bono a daular kanan bono sun ci su mandara sun ci bagirmi sun ci wadai sa'an nan har hausa ma kasan hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan marina na katsina wanda yana ce ai su safa wasu suka kwato kasan hausa daga daga munci don ai su mun ji da suna musu mugun yaki a kasar hausa to karin bono ita ta tashi ta kwato su ta fatake su akwai wani eh, babban malami da ana kiransa dan na katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular borno ne borno take ba su kariya borno take kasuwanci da su na transaharan sare so zuwan daula ne na na abuna na na kalifin na abuna na shehu dan usman dan fodio shine ya canje yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka suka suka zama wani abu daban ya sake tambaya kamar ka kuma taɓo wannan dan batu batun ko wace masarauta ne daular burin take alaka da su a najeriya da ma wace ƙasa ne haka na a wannan daula wato daular borno tana alaka da masarautoci dewa wato daga nan har air da kusa da ƙasar libya akwai area don da ai a libya din akwai inda kanan bono take da kusa da libya dai na libya kanan bono tana nan mulkin tarihi kai can ta nan kare kasan hausa nan kaf daga gari ba kasan da bata hulɗa da kanan bono an tabbatar a tarihi cewa har oyo empire na naira yarbawa kabunta kasara ita ma don jihadi din ah. suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da borno hmm. ta nan kuma kasan borno ta fafa faɗaɗa har zuwa wajen fombi da nan kafin aka bata hmm. da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai borno kafci har zuwa wajen wajen obudu hill hmm. suna yi to wa'annan eriyan daula ce kafafiya kuma daga nan chadi dinnan da kake gani hmm. duk kasashen nan na chadi dinnan yawancin su suna karkashin kanan borno cameroon part zuwa ita lake abinan cadi zuwa har sudan boda mu har sudan ne ba. Hmm. daga nan kuma ya shiga nijar nan kana ga har wajen karshen sahara nan wajen kasar sahara duk a ƙarƙashin kanan borno suke don don shi a saye da sayarwa na sahara wanda ake ratsa sahara kaga nan ne daman rayuwa saboda haka kuma ita daula ne wanda ta bunƙasa akan wannan wanda suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan borno ko kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula a kanin bono yanzu yadda muke faɗa ai ba ma jiha ba ita ta ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai ya bi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanin bono banda najeriya na najeriya kan kai ma ka sani borno da yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a ƙarƙashin kashin bono suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna nan suna halaka da kanin bono akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake to ka ganin ka duba wannan daula ce ba karama akwai map din akwai yadda aka zana shi da komai to amma an yi shi akan iyakanci ne don akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan wannan daula To sai kuma kashi na ɗaya na ansoshin tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina Idan mai tambayar na saurare ga amsarka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna, Najeriya ya taɓa bayarwa kamar haka. Yawa, hasumiyar gobarau wani da daddan bene ne ko an ce gini ne da dadde wanda yake a cikin ƙasar Katsina. Yana ɗaya daga cikin gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci ƙasar Hausa. a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara ɗari shida baya oh. kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da takwas a shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau hmm. kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin kaduna muhammadu korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta hmm. to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau mm. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta dubu uku da arba'in da takwas zuwa da casa'in da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina abin da yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar hausa hmm. so haka ita ma hausumiyar gobarau idan an hauta can karshe ana hango abin da yake nesa so da ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta katsina a wannan lokaci to sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin katsina umarun laje an samu karancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ta ya dan fara rushewa to amma a zamanin sarki katsina sarki dukko ya aka kara gina ita wannan hasumiya ta gobarau a wannan lokaci Haka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a daɗin nan hmm. sannan daga baya gabaɗe dukkan birnin katsina jama'a a nan ne suke yin haduwa suke sallar juma'a hmm. a nan wannan wuri domin an samar da masallacin na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta na hmm. addini amma a na goma sha takwas da aka gina wani masallacin juma'a wato da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro hmm. a karni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sai jama'a suka rabu biyu amma kafin wannan lokaci jama'a nan ne ake zuwa ake matsinke ake kaya ake zuwa ma'ana a sallar juma'a sannan bayan nan bayan an yi sallar juma'a sannan kuma sai a yi kasuwanci saboda akwai kasuwa kusa da wurin sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu musamman akwai sheikh muhammad abdulkarim almagili wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar hausa bayan ya baro kano ya zo kasar katsina sannan akwai malamai kamar irin su sheikh kadi muhammad at-tazakti sannan akwai sheikh muhammad abdulkarim sannan akwai sheikh umar bin akid sannan akwai sheikh ahmad bab ali timbukti sannan akwai sheikh akib al-sumani duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni da katsina amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar gobarau hmm. sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan Tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Ibrahim Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga nan Washington. Wasanni a takaice. Gwamnatin kasar Ingila ta amince da dawowar dukkan gasannin kwallon kafa da sauran wasanni a kasar a ranar ɗaya ga watan Yuni. Kashi na uku na tsarin dawowar al'amura a kasar bayan annobar coronavirus ya ba da damar dawowa da buga wasanni kai tsaye tunda aka dakatar da su a watan maris to sai dai ya rage wa hukumomin wasannin su yi nazarin yanayin da ake ciki su kuma tuntubi 'yan wasa da dukkan masu ruwa da tsaki domin ɗaukar matakin da ya dace tseren dawaki na daga cikin wasannin farko da za a soma dawowa da su a kasar bayan gudanar da taro a ranar litinin yayin da aka tsara dawowa gasar firimiya a ranar 17 ga watan yuni. kasar austria ta amince ta karbi bakuncin wasannin bude kakar wasanni ta gasar tseren motoci ta formula 1 a watan yuli an tsara gudanar da tseren ne a ranakun biyar da sha biyu ga watan na yuli a dandalin tseren motoci na red bull da ke birnin spielberg ba tare da 'yan kallo ba a can farko an sha ta so makakar wasannin ta shekara ta 2020 ne a kasar australia a watan maris to amma barkewar annobar coronavirus ta tilasta aka ɗage gasar idan dai aka sami nasarar soma tseren na kasar austria hakan zai ba da damar ci gaba da tseren na formula 1 na bana a ranar 19 ga watan yuli a kasar hungary shahararren dan wasan tennis roger federer ya kasance dan tennis na farko da ya fi kowane dan wasa yawan albashi a duniya inda har ya zarta zaratan 'yan kwallon duniya lionel messi da cristiano ronaldo federa mai shekaru 38 ya sami kuɗi fan miliyan 86 da dubu a cikin shekarar nan inda ya haye matakai hudu ya kasance a sama ronaldo ne yake bin sa da fan miliyan 85 yayin da messi yake na uku da fan miliyan 84 nema dan kasar brazil ne na hudu da ya sami fam miliyan 77 sai dan wasan kwallon kwando na amurka lebron james ya zo na biyar da fam miliyan 71 yar wasar tennis naomi osaka ita kuma ta kasance yar wasar da ta fi kowa samun kuɗi a wannan shekara a bangaren mata a duniya yayin da ta zo ta 29 a jadawalin na baki daya to sai dai masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin cewa annobar coronavirus da ta haifar da rage albashin wasu 'yan wasa shine ya baiwa federa damar haihuwa saman ronaldo da messi murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu karkare shirin ga sarfili ya dawo da takaitattun labarai. Ƙungiyar tarayyar Turai na kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya sake tunani kan hukuncin da ya yanke na dakatar da tallafin da ake baiwa hukumar lafiya ta duniya. A daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus wadda ke kara yaduwa a India da sauran wasu wurare. Trump da ya sanar da hukuncin da ya yanke ranar Juma'a yana zargin WHO da gaza wajen tunkarar wannan annoba ta duniya da kuma zama 'yar koren China. Gwamnan jihar Minnesota ta Amurka yau Asabar ya yi kira ga dakarun tsaron ƙasa su tunkari abin da aka kira wasu gungun masu tayar da hankali da suka shiga cikin masu zanga-zanga waɗanda ke lalata ko sace kayan jama'a a tashin hankalin da ke faruwa a biranen Minneapolis da St. Paul. ma sauraro da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe insha Allahu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim gumar da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Aisha ta ce ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.